yanzu kama alaran momi da gardawa iyayenmu masu karatun alkur'ani eh. za ga su ma daga irin tilawarsu suke ciro sunayen yara <laughs> yanzu misali akwai lantana in ka tambaya aka rama kalla lantana ce kan izu ne lantana da biya ta tun gurma ta ba sai ka an sa yarinya lantana ko awalam yara shi ma kan izu ne izu na sha ɗaya kaga to sai a sa mutum awalam yara wata nan sai kaga an sawa mace nadiya fale da unadiya sana da uzzabaniya ko maradiya radiyatun hmm. maradiya radiya hmm. maradiya ka gani eh. ya ayyatu hannafsul mutuma irji ila rabbiki radiyatan maradiya to sai a hmm. ciro sunaye radiyatan maradiya ko eh. izawaka ko wata yarinya sunanta izawaka shi ma kan izu ne so inda aka ga kan izu ko kan sura eh. ka gani ar-rahman abin abdurrahman ne kan izu hmm. shi ba sa ar-rahman ba eh. ana amma suna sa rahman suna sa rahman to kaga abdurrahman eh, sai a sa mutum izawaka kan kan sura ne ko awalam yara ko lantana ko izawaka ko makamantansu to duk waɗannan su ma ma'anonin za a duba idan ma'anar da aka ciro yanzu ka mal'una wani ya sa isa mal'una kaga aka ce ya canza shajaratan mal'una ya gani a cikin suratul isra kawai ya dauko mal'una to kaga wannan ba a yadda da wannan da wannan sunan ba ko kuma irin su hawuya ka gani hawuya kaga daga sunan wuta ne ba ummuhu hawuya to kaga mutum ya sa hawuya duk da alqur'ani ya dauko ba za a ce ya ci gaba da kiran yasa hawuya hmm. ba to duk waɗannan irin su kan'ana hmm. duk da bai zo alkur'ani ba ma na cewa shine dan annabi nuhu da ya kangare to duk waɗannan sunayen wanda ya kangara ko ya zama yayi wani abin da bai kamata bai kamata a tsago suna ko a ɗauko sunansa hmm. a sa wa ƴaƴa ko zuriya ba ko kamfani mutum zai yi ko facebook zaka buɗe shi ma hmm. yana da tasiri hmm. ka nemo suna mai kyau lokacin da muka yi lacca akan ladabin shiga facebook eh. mun kawo cewa hatta sunan pejin da zaka sa ko sunan da zaka sa wa pejin ka ya zama ka eh. ɗauko suna mai ma'ana tun daga nan za a san hankalin mutum ya sa suna mai ma'ana hmm. in zai sa hoto ko ya sa logo hmm. nan ma ya sa mai ma'ana eh, saboda wannan duk zai bi zai bi fejin nasa da